Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama kana ta gabatarwa taron manema labarai wasu gaggan masu aikata laifuffuka da sun ka hada da masu fashi da makami, kisan mutane, satar mutane da dai sauransu. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Mr. Sam Adeguye ne ya gabatar da waɗanda ake zargin a gaban manema labarai a hedkwatar 'yan sanda da ke unguwar Elele a cikin birnin Ibadan. been able to cope because of your support, collaborative efforts of sister security agencies, the involvement of the traditional rulers ethnic and religious leaders and members of all the vigilante groups Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo, Sam Adegbuyi, ya ce sun sami nasarar kame masu laifuffukan ne game da haɗin kan wasu jami'an tsaro, sarakunan gargajiya, shugabannin addinai har da ma 'yan sintiri na jihar Oyo. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya buƙaci jama'a da su ci gaba da baiwa 'yan sanda haɗin kai domin su zakulo masu laifuffuka. Ɗaya daga cikin masu laifuffukan nan take ya ce ya aikata laifin. Okay, I stabbed him on the leg. Shi ko wanda ya sha da ƙyar ya yi ƙarin haske. As I just got down from the vehicle, three boys surrounded me with pistol and they said, hands off. So at the point they were able to get hold of me, bundled me inside the car and they drove off. Ya ce matasa uku ne suka kewaye shi ko ne da bindiga karama da suka fitar da shi da a cikin motarsa ya suka arce da motarsa. arm come out say everybody come down come down they shoot my son ita ma wannan matar ta ce yan fashi da makami ne suka tare su suka ce su fito a cikin mota nan take suka harbe danta ababen da an ka kama ga masu laifukan sun hada da bindigogi harsasai motoci kudaden jabu na gida da na waje da dai sauransu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya